أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 18 ga watan Zulhajji shekara ta 1436 hijiriya wanda shi ne ya dace da biyu ga watan goma shekara ta 2015 a lissafin turawa yau muna kan darasi na 37 a cikin wannan littafi mai albarka na shama'il al-muhammadiyya na imamu tirmidhi 37 ko 38 darasi na 38 a cikin wannan littafi mai albarka yau da ikon Allah za mu ɗora akan sabon babi da ya ce babu ma ja a fi naumi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babin da yake magana a kan baccin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake kasancewa an ce mai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama so wajibi ne mu binciki dukkan lamarin rayuwarsa mu ga yadda yake yi abubuwan da shari'a ta ce mai koyi da shi sai mai koyi da shi akwai abubuwan da labari kawai ake bayarwa ga yadda yake kaza yake kaza yake kaza kamar misalin wasu abubuwa na ɗabi'a wannan ba a wajabta mana sai mun yi koyi da shi ba a fahimci wannan magana tana da kyau ba komai da komai ne aka ce dole sai ka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kansa ba sai dai abin da ya shafi ibada tabi'a kamar misali abin da ba dole ba ne sai ka yi koyi da shi yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya cin damo naman damo dabba ta damo baya ci an kawo masa abinci da naman damu ya gani sai ya ja baya ya ce inni a afuhu ni ina kyamarsa ba na son aka ce saboda me a haramun hu shin haramun ne a ci saboda sun san annabi ya kyamaci abu ya guji abu a addini to suna ga wannan abin Allah ne ya haramta kenan a iya fahimtarsu sai ce a'a ba haramun ba ne babu shi ne a garinmu a madina innahu laisa bi ardi qaumi babu shi a garin mutane na ban saba ganin sa ba ba wai haramun ne ba to a nan gurin kaga shari'a ba ta lazumta maka cewa tunda manzon Allah yana kyamar naman damo baya ci ba kai ma ka ce bari kai sunna ka cin naman damo ba to shi yasa ce mana ba komai ne da annabi yayi aka lazimta mana dole sai mun yi masa ko mun yi koyi da shi aka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗabi'arsa Allah ya yi shi mutum ne mai son wato kabewa kabewa idan an yi abinci in dai akwai kabewa a ciki to yana bi ya tsitsince kabewa ya cinye ta saboda yana sha'awan kabewa wannan a ɗabi'arsa ce yanayinsa ne ko ba haka ba ne ba yanayin ne so ba suna ba ne kar wani ya zo ya ce lalle iyalinsa kullum sai an masa miya da kabewa me dalilin saboda annabi yana son kabewa to wannan labari ake barwa a ɗabi'arsa ga yadda yake an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana son zaki zaki yana son abu mai zaki yuhibbul halwa wannan ɗabi'arsa ce so kar wani ya zo ce ai sunna ne bari ya je ta hada siga yana sha ko ya ta cin chocolate don ya sha zaki a'a wannan labari ake bayarwa kamar yadda aka rawaito manzon Allah yana son nama yana son nama idan an zo an kawo abinci sai ya fara cin nama tukunna kafin ya fara cin komai su wannan sha'awarsa da sonsa da nama ɗin ya sa yake yi yasa za ka ji wasu na cewa ai sunna ne ai an zo cin abinci a fara cin nama ana ba da labarin ga yadda annabi yake yi ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ganar da mu to amma wannan babi na bacci yanzu za mu tattauna ne yau karatunmu baccin manzo Allah ya yake bacci haka yake zuwa je faɗi ya kwanta yana addu'a ko baya yi sannan ya yanayin baccin nasu yake to nan ana da buƙatar mu yi koyi ne da shi don ibada ne saboda akwai addu'o'i a ciki wanda ya karantar da mu qala muhammad bin al-musanna qala haddathana bin mahdi qala haddathana isra'ilu an abi ishaq an abdullah bin yazid an al-bara ibn azib أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم tab'athu ibadak hadisin imam at-tirmidhi albara ibn azib shine sahabin wannan hadisi yana ba mu labari cewa manzon Allah sallallahu ya kasance idza akhadha madji'ahu idan yazo zai yi bacci akhadha madji'ahu ya tanadi wurin makwancinsa madji' makwanci idan ya zo wajen kwanciyarsa shimfiɗarsa kenan wadda a kafa huliyumna yana sanya tafinsa na dama kafa huliyumna tafin mai dama ta hata haddi na a ƙarƙashin kuncinsa na dama kenan haka yake idan ya zo bacci ya ɗora hannunsa a kan kuncinsa na dama sai ya kwanta ta ɓangaren dama Waƙala sai kuma aji ya ce rabbi qini azabak yawma tab'athu ibadak ya Allah ka tsare ni ka kiyaye ni daga azabaka ranar da kake tashin bayinka kai zo bari mu yi shi a aikace ko hau kan teburin da kai bismillah ka hau yawwa to juya can yawwa kwanta kun ga wannan kun ga hannun yaron nan ku to kwanta haka to wannan haka annabi yake kwanciya ko yi haka ko yi sa hannunsa a nan a tsakani miƙe kafarka yawwa allahu akbar to wannan shine sifar kwanciyar da manzo Allah yake wannan kwanciyar sunna kenan ka kwanta ta bangaren dama sannan kuma ka sa hannunka ta ɓangaren nan ba lallai ne sai ka sa hannun ba wannan hannun kamar filo ne so idan allah ya sa ka samu filon kawai wadatu da shi ko kuma za ka sa hannun ka sa filon to wannan shi ma dai ba laifi ba ne me hikimar yin wannan kwanciyar malamai suka ce na farko dai shari'a ne dan adam in zai kwanta bacci ya kwanta ta bangaren dama saboda me ya tunatar da kansa kiyama da kwanciyar kabari an fahimce ni kuwa ya tunatar da kansa kwanciyar kabari gawa idan za a yi mata sallah a damanta ake kishin idan da ita ta kalli gabar kuma haka in aka kai ta kabari aka binne ta mutum ana sa fuskarsa ya kalli ina alƙibla ya kwanta ta ɓangaren damansa to wannan kwanciyar tana tunatar da bawa kwanciyar ƙabari ne kullum ka kwanta to ka ji a ranka wata ranfa wannan kwanciyar ina cikin ƙabari ina cikin ƙasa da tukwane a kaina da itatuwa da turbaya a kaina to wannan shine zai taimake ka la in ka ji an kira sallah asuba'i sai ka daure ka tashi ka haƙura da dogon baccin da kake yi saboda akwai bacci mai tsawo a gabanka shine baccin kabari baka san iya shekarun da za ka yi ba na biyu kuma irin wannan kwanciya duk wanda irin wannan kwanciya to shi bai fiye makara ba wannan kwanciyar ita ce take ba wa mutum damar yame ya tashi da wuri nauyin bacci bacci mai nauyi ya danne shi ya hana shi tashi a ba dai a irin wannan kwanciyar ba akwai wata kwanciyar ta rubda ciki ita kuma haram ne haram ne katsan ka kifa cikin ka wana kwanta ka yi rubda ciki kifuwa za ka yi kifu sosai yawwa ƙunga ga wannan kwanciyar haka tana da daɗi rubda ciki ba ai kware ku akwai daɗi amma kuma haram ne banza Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya zo masallaci ya tarar da wani bacci ya kama shi ya kwanta ya yi irin wannan kwanciyar ta rubda ciki da kafa ya buge shi da kafa ya zungure shi da kafa ya ce tashi a dij'atu ahli jahannam kwanciyar 'yan wutar jahannama kenan kamar yaya akaramka Allahu Allah ya mana afuwa ya raba mu da wuta malam 'yan jahannama idan Allah izo yi musu azaba a ribda ciki ake musu sai a rinka hura wuta ta kar a tababbake su ta ƙasa wutar take cin su tukunna a kife in ta cinye ta cinye sai mala'iku su da juya su su cinye ɗaya ɓangaren sai mutum ya zama gawayi ya bushe ya yi baƙiƙirin sai Allah ya ce a daɗa busa masa rai ya dawo sabo fresh kullama na juluduhum baddalnahum juludan ghairaha li yadhuqul adab lokacin da aka sa suka ƙone ƙurmus to sai mu canja musu wata fata sabuwa li yadhuqul azab dan su ɗanɗani azaba inji Allah to Allah ya mana mai kyau Allah ya samu cika da yawa to jin ka baraka lafi to wannan ita ce jama'a abinda za mu karu da shi yadda annabi yake kwanciya ba wai ku fahimci wani abu guda ba wai dole ne gaba ɗaya kwanciyar mutum ɗin ta zama haka ba zai iya yiwa yanayi na bacci bayan ka yi haka kuma ka juya zai iya yiwa ka gaji so idan ka gaji sai ka juya ba laifi ba ne ka iya rubda ciki afwan ka iya rigingine ka iya kwanciya ta bangaren hagun ɗinka amma rubda ciki ba a yarda da shi ba sai dai ciwo ko cuta ko rashin lafiya akwai masu ciwo akwai masu cuta akwai rashin lafiya wannan ba laifi ba ne ba sannan kuma yanayi na bacci mutum bayi da control watakila yi na daidai din amma bacci ya dauke ka juya wani yanzu zai kwanta yana kallon gabar in ya farka kafin bayi ya dawo yana kallon yamma wani yawo yake a gado kwarai kuwa yawo yawo sosai yadda kaga maciji akan abin nan haka yake kwarai <laughs> da gaske akwai wanda ma ko kwanci a gado ba yi saboda fadowa suke yi kwarai <laughs> wani kuma sai kwana akan benci wallahi benci gwaya ɗaya da kake gane zaman nan wallahi wani sai kwana akan shi duk inda ya riga ya kafe din nan in ya kafe kwanta to in Allah ya sa da sai dai a salatu khairun minan nawmi so yanayin bacci yakan sa mutum ya canja to in kun rike wannan gaba abu na biyu abu na biyu shine menene alakar yin wannan addu'ar da kuma kwanciya bacci rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadak duk Allah haddace wanda bai haddace bai haddace gata gajeriya gata mai albarka gata mai amfani duk ranar da Allah ya karɓi wannan addu'ar a gare ka ai ka huta ya Allah qini azabaka Allah ka kiyaye ni ka tsare ni shine qini ya Allah ka bani kariya daga azabarka yaushe yau matabbasu ibadaka ranar da zaka tashi bayinka kina akwai azaba ranar da Allah ya tashi bayi na'am akwai azaba ranar da Allah ya tashi bayi amma hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana kullum idan za ka kwanta bacci kai wannan insha Allah mala in bai karba jiya ba zai karba yau in bai karba yau ba ya karba gobe wanda Allah ya taimake shi kullum in zai addu'a yana yin wannan to kaga insha Allah Allah zai bashi wata ila ya samu dacewa samu aljanna idan kam Allah ya tsare ka daga azaba ranar da yake yin azaba kai kan ba ka zama dan aljanna ba to amma ina gaya muku duk gajartan wannan addu'ar wallahi sai kai da gaske ta zo maka in ka kwanta bacci ai kwarai ai ba kowane mutum ne daga cikin mutane yake samun dacewa idan zai kwanta bacci ya rinka addu'a ba wannan abu yana da ciwo in gaya maka a tsaya ka karanta kanka da sai ga da yawa an ba sa'a kai ba wallahi malam daga jin labarai kai bacci kwarai kuwa wani yana kwance yana kallon tv yana kallon talabijin, yana kallon yana dariya a a a shi bacci ya dauke shi ya tafi Kwarai ko da gaske watakila ma mummunan abu yake kallo amma bayan Allah na ƙwarai shiri suke yi wa bacci nan. Kwarai kuwa ana yin alwala ga wanda ya samu dama ba dole ba ne amma dai yana da kyau mutum alwala wai ya kwanta da tsarki bayan Allah na ƙwarai sai su alwala sai su kwanta wai dan me suka ce ai so suke ko da Allah ya kaddara karɓansu to sun tafi da tsarki wajen ubangiji sannan addu'a suke dirshan sai mutum ya zauna a nutse ya karanta addu'o'insa na shafawa a jiki ya shafa duk za mu zo mu karanta su insha Allah sannan sai mutum ya kwanta ya ubangiji ga raina gare ka kai ka bani shi kuma kai za ka karbe idan ka tashe ni a wannan dare falillahi alhamdu ka azuta da bauta maka idan kuma ka karbi kayanka ya Allah daman naka ne to ka karbe ni a sa'a ka sa na tafi a malam ka sani cewa akwai waɗanda daga bacci suka zarce da yawa mutum yana bacci kawai sai dai tarar da kansa wannan ya mutu baka kimtsa ba a za mu haɗu gobe eh karfe nawa karfe kaza da Allah ka zo da wuri fa lafiyarsa kalau zo ya kwanta wallahi mutum sai ya mutu matarsa ba ta san ya mutu ba da yawa wannan abin ya faru me ya same shi wallahi lafiyarsa kalau ya yi ciwo ne da daddare wallahi a'a ya yi aka yi har ya tashi ma ya kama ruwa ya dawo to yaya yaya aka yi ko ubangiji ya karɓi kayansa kaga in yayi wannan addu'ar rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadaka yana cikin sa su jama'a ba mu da gata wallahi irin bin sunna tana da dadi sunna tana da dadi a rinka tunatar da kai abin da annabi ya ce da kai saboda ba mu da makawa dole sai mu mutu wallahi duk yadda muke jin daɗin rayuwar nan mu ci mu sha mu ɗinka mu gina mu hau mu yi waye lokaci ne yake ta tafiya ta tafiya inda kaga agogo wallahi yanzu ga shi nan ai karfe shida da wani abu ana zaune ana za a gama garba ta zawo kuma shida da wannan to haka kwanakin mu suke tafiya jiya jiya aka yi sallah babba aka yi ta yanka aka je sallar idi aka yi waiwai yanzu sai sallah ta gama sai kuma ta baɗi wani ma ɗan naman nasa yanzu ya gama cin ya ci tas yana jiran na baɗi mai hankali mai tunani shi yake amfani da kwanakinsa da lokacinsa sai ka yi tunani yanzu a satin da ya wuce mai kai na bin Allah wanda yake tare a akawun ɗinka kamar yadda kake tunanin a satin da ya wuce ko watannin da suka wuce ko shekarun da ya wuce ka tara kaza ka tanadi kaza to wani tanadi kai na bin Allah a ringa addu'a idan za a kwanta bacci ɗabi'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yana roƙon Allah ya tsare shi daga azaba ranar tashin alkiyama duk da cewa fa Allah ya tsare shi inna fatahna laka fathan mubina liyakfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah ya yafe wa manzon Allah zunubinsa gaba daya ni ne da kai abin tausayi amma ya koya mana wannan ne dan me dan mu faɗaka kada mu rabkana kuma zai iya yiwa in ka kwanta ba za ka tashi ba shine hikimar addu'ar zai iya yiwa in ka kwanta ba za ka tashi ba Don daman ita shi bacci dan uwan mutuwa ne ai aka ce a akhul maut annawmu a hulmaut bacci dan uwan mutuwa ne Al-ƙarani ma haka ya faɗa shi ma bacci mutuwa ne kawai akwai karamar mutuwa akwai babbar mutuwa karamar mutuwa babbar mutuwa babbar mutuwa ta kabari karamar mutuwa ta gado Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allah ya ce shi yake rike rayukan mutane ya tawaffal anfusa hina mautiha duk lokacin da ka rai ya mutu wani ya mutu Allahu ya tawaffal kusa, Allah shi yake riƙe rayukan shi yake kashewa shi yake matarwa In ji Allah ya ce aiki na ne wannan wallati lamta tamut manamiha wannan ran ma da bata mutu ba a baccinta Allah yake rike ran Allahu akbar ashe wai idan ka kwanta bacci wannan ran naka Allah ne yake rike maka shi ashe rikewa ake yi rikewa Allah yake rike in ya ga dama sai rike shi ya ke sake shi idan kaga ka farka da asuba an dawo maka da shi ne la ilaha illallah idan baka fahimci wannan ayar ba da ake nufi malam wato kullun sai ubangiji ya rike ranka ya dawo ma da shi a rike a dawo da shi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a rike a dawo da shi a rike a dawo da shi a rike a dawo da shi akwai ranar da in an rike ba za a dawo da shi ba shine ma'anan wallati lam tamut fi manamiha to barkan ji cikatan aya fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra allati qada alaiha al-maut ran da Allah ya hukunta mata mutuwa fa yumsik sai rike ta wacce bai kaddara mata za ta mutu ba fa wa yursilul ukhra sai saki ɗayar kai yau ka dawo ba za ka koma ba kaf sai a rike kai kuma je ka saura maka sati biyu ko ta biyu ko shekara biyu ko shekara biyar sai a sake ya rike ya sake ya rike ya sake kullum yanzu yau din nan wani jiya an rike nasa bara a sakewa ya gama wannan rayuwar yau kuma za a rike na wani malam insha Allah na wasu ma ko namiji ko mace ko babba ko karami ko mai hali ko talaka ko mai lafiya ko mara lafiya ko wanda ya shirya ko wanda bai shirya ba ko mai son mutuwa ko wanda baya son mutuwa eh wallahi yau za a rike na wasu kaf kuma alkawari ne in ya rike baya sakowa akwai aiki ita mutuwa ba ta da daɗi malam mun haɗu da wani mutum wani da cijo ya son mutuwa a wata jana'iza ga taziya shi ya shahara bai son mutuwa sai muka zo sai wani sai wani ya ce masa yawwa akaram kallahu alhaji zo zo zo ga malamin nan mai wa'azi akan mutuwan nan abin nan sai ce a ah, ku rabu da ni da Allah ku rabu da ni sai ce ai shi ma ma ya san mutuwa sai sai ya ce malam dan Allah an tambaye ka tsakaninka da Allah kana son mutuwa ne ce wallahi ba na santa ai kwarai daga ciki, ai wa yake santa ba wanda yake so wallahi duk wanda kaga ta kwashe shi to sai dai ba yanda zai yi ka san me yasa ake tsoron ta malam wato ba a san me za a tara ba ai muna da rauni ne malam akwai rauni akwai nauyi mutuwa kan ba ma santa kuma dama annabi ma bai ce mu gayyato ta ba amma ya ce mu kimtsa mata to matsalar shine ko ka kimtsa din akwai rauni akwai abin da la'alla baka yi shi daidai ba kana buƙatar a ɗan jinkirta ma ko za ka gyara ai shine damuwar amma fa wanda ira bauta a karam kalla shine wanda Allah ya taimake shi lokaci bayan lokaci loto bayan loto ana tunatar da shi ita dai wannan mutuwar ta alƙawari kamar bashi ne ana cewa alhaji akwai bashi ba ana tunatar da kai lokaci bayan lokaci sai ka kimtsa amma wanda ya rafkana shine wanda ya je ci gaba da harkokin rayuwarsa gaba daya ba wanda yake tunatar da shi mutuwa ya sake jiki kawai sai ga ya mutu to wannan shi ya fi abin tausayi amma wanda yau da gobe ana tunatar da shi to zai rinka dan gyarawa zai rinka kyautata Allah gyara mana halin mu Allah gyara mana halin mu kwanciya ta bangaren dama ana yi ne don neman albarka kun san akwai abin da ake ce da shi alyum wal wai ita dama galiban harkar dama dama tana da albarka duk wai ko abu zaka bayar shari'a ta ce ka bayar ta dama ko ba ka bane ba in abinci zaka ci ka ci ta dama da dama to in kwanciya ma zaka yi kai rinka kwanciya ta dama alyumni wal baraka kenan ana so ka rinka tabarruki da neman dacewa akan kwanciya ta bangaren dama so wannan kenan um, malamai suna faɗa cewa kwanciya ta ɓangaren hagun mutum ya kwanta ta ɓangaren hagun yakan sa zuciya ta sakankance ta miƙe ƙafa kuma bacci ya yi wa mutum nauyi ta yadda ba zai iya tashi daga wannan bacci ba to shi yasa ba a so a kwanta ta bangaren hagu قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك irin wannan hadisin da shi aka ruwaito amma a riwaya sai aka ce ya Allah ka tashe mu yawma tajma'u ibadak a maimakon tab'asu ibadak ya Allah ka tsare mu ka yanar da zaka hada bayinka daman yawmul jam'i shi ne ran tashi alkiyama la raiba fihi kenan قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن حراش ربيعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم idan ya kai ga shimfidarsa karmar awa tana nufin ya isa wasala zuwa ga shimfidarsa ƙala to ga wata addu'ar dala sai a yi ƙoƙari a rike su mun yi wata addu'a yanzu ɗazu ta wuce yanzu ga wata sabuwa kuma du azkarun naumi kenan yanzu muke ga wata addu'ar annabi yana cewa allahumma bismika amutu wa ahya a wata riwayar bismika allahumma amutu wa ahya nan kuma Allahumma bismika mutuwa a haya ya Allah da sunanka nake mutuwa da sunanka nake rayuwa kun abinda na gaya mana cewa bacci din nan faɗan uwan mutuwa ne Kunga nan annabi ya ambaci bacci da mutuwa don ya yi kama da mutuwa idan mutum ya mutu ka ganshi a kwance ba ya ka dauka bacci yake yi ba an je an tarar da wani aka ce bacci yake yi ashe ya mutu ‘ya'yan suka je sai su sa kunnensu wai a nan wai a hancinsa sai su sa ce kai mama anya anya mama bacci yake ko ce bacci yake ya sha magani ne mai nauyi ya tafi tantanin daga baccin suka zare masa bai to shine ake so in zaka kwanta ka ce ya ubangiji shine Allahumma bismika da sunanka daidai yake da bismillahi bismika da sunanka a mutu nake mutuwa ya'ana nake kwanciya wa ahaya kuma nake farkawa na kwanta da sunanka kuma zan tashi da sunanka wa yi kaza kawala. idan manza Allah ya tashi daga bacci ce ke alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi nushur dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah da ya rayar da mu bayan ya kashe mu kun gani ashe baccin na mutuwa ne dan uwana in ka ga dama zaka iya cewa kullun sai mutum ya mutu ya tashi kullun sai mutum ya mutu ya tashi saboda haka annabi ya ce allahumma amutu wa ahya alhamdulillahi alladhi ahyana wanda ya raya mu ba da ma na, bayan ya kashe mu kwanciyar da muka yi bacci kamar ya ɗauki ranmu ne wa ilaihin nushur kuma matashi wato tashi ga ubangiji yake gare shi za mu tashi gaba ɗaya annushur arruju'u Badal maut shi zai dawo da mu bayan mun mutu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kullum idan zai kwanta bacci yana tunatar da kansa waɗannan addu'o'i kuma wannan yana nuna mana 'yan uwana duk mai dabara a rayuwarsa duk mai dabara duk wanda ya san me yake yi kullum zai kwanta bacci sai ya yi wa kansa wa'azi akan mutuwa haka ne ko haka duk sai an bacci kalmar mutuwa kullum zai kwanta sai an bacci mutuwa to haka an jima ko bacci rana ne kuwa ko bacci rana ne ballantana kuma na dare to sai ka rinka gaya wa zuciyarka zai iya yiwuwa fa zai iya yiwuwa lafiya fa ba ita take nuna cewa zan dade ba lafiyar sakalau ya hau mota zai je dauran aure sun je sun kwankwatsa haɗari an zo su tsamo shi akai a cikin mota yana wayo, wayo, wayo. shike lafiya kalau mota mutane ne take kashewa ba adadi al'umma da take kashewa mutane nawa kuma suke so su hau mota kuma mutane nawa ne ba sa tafiya akan mota duk inda zaka je ita zaka hau a hau a kashe mutu kashe mutane kuma a zo a ɗebi mutane daga cikinta a zuba su a cikinta kuma a sake hawa a yi tawakkali a tafi wata rana muna dawowa daga abuja cikin dare wani haɗari marar daɗi a uzubillahi Allah kai mana mai kyau wato ɗan adam malam bayi da wani abu in banda ya miƙa lamarinsa ga Allah kawai ka sallama mutane ne a gaban mu suke tafiya masu mota ne suna tafiya a gaban lafiya lau lafiya kalau ba gudu yake yi na fita hankali ba ba wani rashin tsari ba ba wani abu ba yana cikin tafiya wani mai tirela a ɗaya hannun shi kuma bacci ya ɗauke shi rakakaf rakakaf rakakaf kamar wasa kamar kwana ya shigo shi ba kwana ba ne ya taho da gudu ya tsallake wannan jakin wallahi gab sai danne wannan motar kuma a cikin motar haya ce irin gwal nan muna zuwa ana kawo ce an yi hadari an yi hadari ya take ta har ya tsallake ta ma ya je ginda ya fada shi ma rami gefe waɗannan mutanen ni dai ban taɓa ganin tashin hankali a rayuwa ta irin wannan ba Allah ka yi mana mai kyau ga ɗan adam ya fashe ta'ala billah wani kofa ta mun yi mun yi mu cire shi bai mutu ba jini taka jini hanci jini kai kirjin karfe ya zo ya muka ta muka diga shi muna ganin sa dole mu shi mutu yana ah, ah, ah. dillin fashin da sai fitar da furzar da jini mun yi mun yi mu kware motar nan ta gagara me za mu sare babu abin sara dare da ƙyar muka yi ta zaruwa muka yi ta zaruwa barin ba ku wani abin da za ku san halin mutane muna cikin yin wannan da jini a hannunmu muka kwashe su wani dai dole da motar muka ture yana nan ciki haka ya karisa ya mutu wallahi akaramka lahu a cikin waɗanda muke ɗauke mutanen nan wani kuma bi yake yana lalumewa ai kwarai ku da gaske wannan a gawa na aka yi da wayoyinsu da kuɗinsu sai nake cewa abokin tafiyar ta wace to wari mu kula da wayoyinsu da abunan ɗinsu kafin 'yan sanda su zo sun kwashe sun kwashe mutum ɗaya ne muka same shi da wayar a jikinsa na ɗauka na riƙe ta 'yan sanda suka zo su ma suka ce gaskiya ba za su ɗebi wannan gawawakin da jini a cikin motar zai bata musu mota shine sai sai ɗaya daga cikin sai ce akram kallah a taimaka mana na ce kai da ka zo da akori kura baka dauke su ba sai ni da na zo da yar karamar mota ina zan iya zuba waɗannan gawakin gaba ke ɗaya wallahi ba su ɗauke su ba wallahi baƙin ciki goma da ɗari wai wallahi za su ɓata musu mota muka ɗauki wayar muka bar suka ja suka karɓe wayar kuma ma suka yi gaba ma suka tafi to anan a karam kalla ina so abin da kawai nake so na kai mu gare shi ga shi a cikin waɗannan mutanen da suka hau watan nan waye ya shirya cewa zai mutu waye ya san cewa zai mutu kawai sai dai itar da kansa a kiyama to shine tashin hankalin mutum ya rinka zama a rayuwarsa baya kimtsi lai duk wanda zai waye gari bai zai azkarar na sabahi wal masaba ba Bi zai yi addu'a ba zai fita Bi zai sauke nauyin da Allah ya dora masa ba akan iyalinsa ko akan kansa ko ya sakaci da sallah ko ibada babu abin tausayi a rayuwa irin wannan mutumin mashin ɗin da za ka zai kai ka kasuwa sai Allah ya sa ka je ka fada karkashin tirela ta nike ka ana kallo ba satin da ya wuce wani mutum ya zo tifa ta nike kansa ba a titin nan yana ina yana ya tafi to kai ma bai gagare ka ba so kawai sakon shi ne koyaushe mu zama a kimtse shi ne kawai zancen koyaushe mu zama a kimtse yana da muhimmanci zikiri da ambaton ubangiji shi allah lamarinsa in kana kiransa to ya san ka damu da shi lokacin da kake buƙatar taimako zai taimaka maka shi sa annabi ya ce kada ɗayanku ya gushe ya bar harshen face yana yana jike shatak wajen ambaton ubangiji la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kullum kana kiran Allah subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar astaghfirullah a tafiya kake a zaune kake a kasuwa kake a mota kake menene kiran Allah dan in bakinka ya saba to ko ka zo mutuwa ne ma za a ɗauke ka na ambaton Allah qala haddathana qutaybah bin sa'id قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن أقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت نانا عائشة كيتشوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة كل ليلة النبي إذا يزو شمفت السكون دري ina so a lura da wannan gabar kowane dare kullum Allah kai mana arziki mu samu wannan ni'ima jama'a kaffaihi yana hada tafukansa guda biyu fa fihi ma sai ya yi huri da busa fu haka shine nafasa ma fu kamar yadda zaka hure kura ko ka hure tsakuwa ko ka hure wani abu haka yake yi mu rike wannan wa fihi ma sai ya karanta a cikin tafin hannun nasa a rike a haka qul ahad ya karanta wannan sura wa qul a'udhu bi rabbil ya karanta wannan sura wa qul a'udhu bi nasi ya karanta wannan sura qul huwa nasi kullum zaka kwanta bacci ana bin bashi sai ka karanta su waye Allah ya masa wannan yanzu sai dai mu yi bacci muna whatsapp bacci ya dauke mu muna whatsapp ko bacci ya dauke mu muna facebook ko bacci ya dauke mu na kaza wannan abun wannan abubuwan da ake danne danne leke-leken wayan nan sai kai awa uku hudu baka gaji ba ba a gajiya saboda shedanci da shedan ya kimtsa a ciki amma addu'ar da za ka yi ta minti biyar wallahi ba za su barka kai ba shedanun nan to shi yasa duk abu na ci gaban duniya idan ya zo idan buƙatar bin ubangiji ta zo bin ubangiji koyaushe ana bi amma abin da yake da lokaci ajiye wannan abin ka yi amfani da lokacinka kamar yanzu misali mutum da zai shiga matsalaci ne wai baya iya kashe waya wai no kan na samu matsalar a kira ni bana nan sai me shekaru 30 da 40 da suka wuce ina waya take amma wai ba zai kashe ba da zai sa ta a silence ba al'ummar da take take reply message tana sallah mutum yana sallah an yi masa girin ya ji message wallahi ba zai iya haƙura ba sai ya ɗan ɗauko ko a sujjada ko ya ɗan duba ya ga daga ina ne subhanallah al'azim mutum yana amsa waya akwai wasu kan ma a cikin wayan ma mutum ya amsa ko mutum yana yi ana kiransa yana sallah ana kiran sai sai sai da kowayar sai haka Allahu akbar tsayi ta wannan masu ƙoƙari kenan ka da ita mana sai me ko ka dakkafe ta ka kashe ta to shi yasa wani ya burge ni yace ai ni malam kwata kwata ma ni in zan zo sallah ma ni bana ma zuwa da waya a mota nake barin su kurin zube su a cikin motan kule in zo ne sallah ta cikin natsuwa ko kuma zan taho daga gida sai in ajiye su in kashe su sai na gama sallata in koma ɗauka duk wanda ya matsu ba yana son magana da kai bane in ya ji ta kashe ba sai neme ka daga baya ba amma waya ta hana mu ibada waya A kar makalla waya baka zauna kai zikiri a masallaci na minti 30 ba amma ka zo kana whatsapp din minti 45 daga mutum shi kadai yana lafin yana dariya akan screen yana rike da <laughs> yana dariya wani lokacin ran sai baci wani lokacin shi gari an dauki hoton wani yana shi kadai ba kowa idan na idan na sai fashi da dariya idan na idan na sai yi ajiye hularsa yana yi shi kadai yana bin waɗannan abar bayina zabun a makabarta fa ana binne mamaci ka lura da mutane wallahi a yanzu ina so gobe ko yau in an je makabarta ka lura ana binnewa lokacin ana tono din nan ko ana sa mutum ka lura da hannun mutane ba sa iya haƙura no bari amfani ya yi whatsapp a makabarta a makabarta yana daddanna waya yana duddubawa a makabarta yana duba facebook mai kun ya tsaya ya ka gabarin nan ya rinka tunawa gobe ni za a kawo wurin nan amma ya late a danja mutum ya tsaya yana mai yin replying whatsapp ko facebook an danna danja na baya suna titit sai ya ajiye waya sai tafi wannan wace irin rafkana ce wannan wace irin gafala ce fa aina tazhabun to dama Allah ya ji kan kwanciya bacci kam yanzu yaran mu yara yaro sai ya ke kwanta bacci da wuri wallahi yaro sai ya kai karfe ɗaya karfe biyu karfe uku matukar yana da wannan whatsapp da ake yi wannan suna chatin da abokanansu ba zai yi bacci da wuri ba kuma ka zo kai ta rikici da shi akan ya tashi asubahi ya ta jin haushinka shi babu mu ya ya takura wa mutane kullum asuba subhanallah alazim Allah gyara mana annabi yana yin addu'a yana karanta falaki da nasi da kulhuwa muna karatu ne jama'a don mu yi aiki da shi idan ba ma yi ba mu ci ribar karatun ba sannan ya shafa masa masaha ma mastata min jasadihi ya shafa abin da ya samu dama na gangan jikinsa mastata abin da ya samu dama saboda mai a gangan jikinka akwai abin da ba za ka yi can gadon baya ba zai iya taɓowa ba to sai ya shafa abin da ya ba iya nan yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu yana fara shafa kansa da kuma fuskarsa wa ma aqbala min jasadihi da abin da yake gaba na jikinsa in ya shafa kai ya shafa fuska sai ya shafi gabansa gaba daya yasna uzalika talata marratin sau uku yake yi to ya za a yi hadisin imamu ahmad hadisi ne imamu Turmizi da imam bukhari ka zo za ka kwanta bacci bayan waɗancan addu'o'in ka ji ga wanda yana yi mun ji yanzu mun ji na uku kenan wal da falaki da nasi ka hura hannun ko kuma sai ka karanta ka hura ko kuma ka hura a wannan riwayar ka hure hannun sai ka karanta su kafa ɗaiɗai sai ka shafa kanka ka shafa fuska ka shafa jikinka ga baki ɗaya ɗaya kenan sai ka daɗa karanta lahu falaki nasi ka hura ka shafa kanka ka shafa fuska da gangan jikinka inda ka samu dama ka ji biyu sai ka daɗa maimaita ka ji uku wasu malamai suka ce an ba da dama qul lahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku a take, ka hura kaga duk kayi su sau nawa sau uku uku uku in ka hura sai ka shafa kanka ka shafa fuskan ka shafa gangan jikinka ba wannan kaɗai ba saboda muhimmancin wannan manzo Allah sallallahu alaihi har zuwa yake ƙananan jikokinsa Hassan da Husaini suna gidansa ya je ya musu ya je shiga ɗakin da suke kwanciya ya zauna ya karanta wannan sai ya shafa musu ya tafi don Allah ka taɓa zuwa ka je ka yi wa ‘ya'yanka ƙanana haka in baka taɓa zuwa ba duk Allah ka taɓa yi wa matarka magana cewa ke kina yi wa ƴaƴan askar kuwa to Allah ya fe mana ita kanta uwar ba ta tsira ba ba ta yi ya za a yi yi wa ‘ya'yanta ba haka ba uban ma ba ya yi idan shi ba ya yi kana jin zai sa a yi wa ‘ya'yansa amma hadisi ne sahihi tabbatacce ingantacce manzan Allah yana neman wa jikokinsa tsari kullum kwanciya bacci sai ya shafa musu kula wuzu bi rabbil falaki da nasi da ulwa to ni ba na yi ya za a yi sa da ɗana ya yi to ita ba ta yi uwar ya za a ta sa yanta su yi ‘ya'yan jarirai da kuke kwanciya suna firgita da daddare ko wanda kuke kwanciya tare da su ƙananan yara yanzu don Allah ba su da alfarmar da za ku iya musu addu'a ku tofa musu a jikinsu alal akalli ko ba komai Allah ya tsare su daga fitinan duniya ka je karanta kulau uzu bi rabbil falaki da nasu ka ji sirrin da ke cikin su ka je karanta kul huwallahu ka ji me ke cikin kul huwa so wallahi malam wani sinadari ne wannan na taimakawa dan adam a rayuwarsa kar mu yi sakaci da waɗannan surori suna da albarka suna da alkhairi mu yi mu yi wa kanmu mu sa iyalanmu su yi mu yi wa 'ya'yanmu amma galiba yanzu abin da ke faruwa su akan samu mata suna yi gaskiya wasu yanzu da mazan ake rikici alhaji tashi kai addu'a to ina zuwa tashi kai addu'a alhaji ba kai addu'a ba fa haka wallahi zai tafi bai yi ba galiban wasu ba yi Allah ka raba mu da rabkana قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ Abdullahi dan Abbas yace manzaran manzan Allah yayi bacci har sai da ya munshari shine hatta nafakh jama'a manzan Allah yana yin bacci kuma yana munshari yana munshari ɗabi'a ce yanayin halittar mutum ne abubuwa da yawa suke kawo munshari na farko yanayin kwanciyar da mutum ya yi na biyu kuma samun lafiyayyen bacci idan allah ya ba mutum bacci mai kyau mai daɗi yana yin munshari wani lokacin mura tana sa a yi munshari cin abinci a ƙoshi nak a kwanta yana jawo mutum munshari kwanciya rigingine mutum ya kwanta yana kallon sama yana jawo munshari so shi mun sharin ba haram ba ne yinsa tunda baka ma san kana yi ba yi. galiban mai yi bai san yana yi ba sannan kuma ba aibu ba ne to sai dai abin da ake yi idan mutum ya yi ɗin watakila ya matsanta wani ko takura wani sai a ɗan taɓa shi kuma shi mun shari yana da sirri duk wanda yake yinsa kana ɗan motsa wani ba za ka ya daina yi inda ka ga wato wani abu ne kamar senso ne da shi so annabi yana yin barci yana yin munshar ne nama hatta nafakha wai da wa kana nama nafaka dabi'a sa idan yi bacci yana munshari Fatahu bilalun sai sayyidina bilal ladanin sai ya zo masa fa adanahu salati sai ya sanar da shi kalmar azan sanarwa ne wa adhin nasi bil hajji ya tuka rizalan wa ala kulli zamirin yatini min kulli fajjin amik kalmar al'adhan al'ilam sanarwa bilal ne yake zuwa ya sanar da shi ce lokacin sallah yayi ka duba wani abu malam da gidansa da iyalinsa amma saboda rabi irin na bilal bayan ya zo kuma masallaci sai ya zo ya kwankwasa annabi fa'adana hu sala ya manzan Allah lokacin sallah yayi sallallahu alaihi wasallam فقام وصلى ولم يتوضأ a'a walam ya sai gashi manzon Allah bayan yayi baccin nan yayi shari kurin kawai sai ga ya miƙe kawai kama sallah yana farkawa ba alwala ba shiga ban daki ba komai Allahu akbar kurin ya kama sallah walam ya tawadda bai alwala ba wa fil hadisi qissa hadisi yana da tsawo kwarai kwarai da gaske kuma akwai kisa a cikinsa wato a nan gurin yan uwana hadisin yana nuna mana ga yadda yanayin baccin manzo Allah yake sannan kuma yana nuna mana shi baccinsa da namu ba iri ɗaya ba ne. da nawa da naka idan muka kwanta bacci alwalanmu ta kare duk wanda ya kwanta yayi bacci alwalarsa ta ware a wato abin da muke so a lura ne. ba wai mujarradin yin baccin shi ke karya alwala ba wato baccin ba shine naqidul wudu ba a'a shi bacci mazinna ne na naqdul wudu mana a cikin bacci ne ake zaton ake tsammanin wani abu na warwarar alwala zai faru idan ka yi bacci kamar ya idan mutum ya bacci bai da control din dukkan bangarorin jikinsa komai zai iya faruwa wani ba yana yin fitsari yana kwance ba inda yana sani kaga ba zai yi ba iska fa tana fita wani baya fidda sa ta yi ne gaba ɗaya sai ya yi bacci yake sakinta ut ut ut kwana zai yana zubar da ita to kaga wannan dole idan ya yi ya yi bacci ya farka dole je jaddada alwala to amma shi manzon Allah yake cewa ni idanuwa na suna yin bacci amma zuciyata ba ta bacci ma'ana shi yana da kwantrol na gangan jikinsa gaba ɗaya idan ne kawai yake rufewa ya baccin amma babu wani abin da yake faruwa a baccinsa shi yasa baccinsa baya warware alwala kun ga wannan duk duniya ba wanda yake da wannan abin in ba annabuwa. a rike wannan jama'a yana fada muhimmanci duk duniya na maka jam'u ba wanda ya samu wannan karama ya samu matsayi in ba manzan Allah ba kowa inda ya yi bacci ko sai dina abokan ne wallahi sai ya sake alwala to amma abin tausayi malam akwai mutanen da an samu saboda wai walittakansu da shehuntakansu da matsayinsu akwai wanda wai ana ba da labarin karamarsa wai ya rike alwala shekara goma shekara goma yi bai jaddada alwala ba kuma a tara mutane masu hankali ana gaya musu wannan kuma a sa su kuka wai kai lallewa ne Allah ya ba shi walittaka to wai shekara goma karam kallahu shi bai bacci ba to shekara goma shi bai je bayan gida ba to ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa idan ya je bayan gida ai yana sake alwala ai in ya yayi ba wali yana sake alwala to akar makalla wannan walittaka yaya za mu iya fahimtar ta ai mana bayani don Allah idan an yi magana ku ce wai ba a son waliyai ana yi musu hasada Allah ya ba su matsayi Allah ya ba su ɗaukaka ya wani abin mamaki ne bawan Allah ya riƙe alwala ta shekara kaza wai ai ba wani abin mamaki wallahi da mamaki dan kaga wannan fa ya warware gaba ɗaya abin da ake shari'a ta ajiye akan harkar alwala da wane ne ya warware ta gaba ɗaya amma wallahi malam suna nan wannan auliya'un ma rubutawa ma ake yi ai daga cikin kara masa shekara goma bai jaddada alwala ba Allah ya ji kan Allah radiyallahu anhu haka ake faɗa to duk wanda yake sauraron ilimi yake karatu ya san me ya kamata kai ni na ga wannan ko baka je makaranta ba ma ai zaka iya buge wannan maganar ba ta da wani amfani in ba haka ba to ko lalle wannan mutumin ba musulmi bane ai kwarai kuwa ba musulmi ba ne don duk musulmi ya kamata ya sallah da alwala to ko kuma walittakan nasa ban sani ba shi baya tsuguno ne ba mu taba jin da wani nasi ko ta aya ko na hadisi aka ce in kai tsuguno ba ka je ka alwala ba to shi yasa na muku muqaddima duk duniya ba wanda ya isa yayi bacci bai saki alwala ba kowaye ina faɗa saboda akwai yara ƙanana masu tasowa yanzu kwakwalen nasu ba za su ɗauki wasu bayanan ba amma dai ka riƙe duk duniya kowa in yayi bacci sai ya sake alwala Allah ya ganar da mu قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذن يزو شمفد السينة وقاوة أدواركم مكاري الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوية wannan hadisin imam muslim ne da abu dawud da imam tirmidhi godiya ta tabbata ga Allah da ya ciyar da mu at'amana godiya tabbata ga Allah da ya ciyar da mu wa kafana ya isan mana kafa isa awana ya tattaro mu Eh, ya shayar da mu afwan at'amana ya ciyar da mu sakana ya shayar da mu ma'ana Allah ne mai ciyarwa ya salam Allah ne mai shayarwa in ka ka samu Allah ne ciyar da kai kuma ka nema Allah ya baka ba wani wanda ya baka ci da sha wallahi sai ubangiji ka yadda da wannan ko baban ka riko aka bashi riko aka bashi ko ya mutu zaka ce zaka sha tun da ya kuskure ya haife ka to ko zaka ce zaka sha haka kake daidai kake da tsuntsu tsuntsu bai san inda zai je ya ce shawa Allah zai bashi so Allah ne mai ciyarwa Allah ne mai shayarwa kar wani ya dauka cewa cin da shan wane yana hannunsa in ya ga dama zai iya rikewa wallahi a'a wallahi a'a wa kafana isarwa wa awana tattaro mu fa kam mimman la kafiya lahu wala mu'uya nawa ne waɗanda ba su da wanda zai isan musu ba su da wanda zai ainihin wato tattaro su Allahu akbar mu dai mun mika lamarin mu ga Allah wannan shirya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi yana yaban Allah idan zai kwanta don kun ga ai wannan yaban ubangiji ne dan yana faɗan ni'imomi da Allah yi masa na at-ta'am wash-sharabu wal-kifaya anil khalqi wa qada'il hawa'iji da ci da sha da isarwa mutum Allah ya baka ya sa ka wadatu daga mutane ya baka yanda za ka yi ya baka sana'ar da za ka rayu ba sai ka ji kana ta roƙon mutane ba ya biya maka bukatunka ka shiga bukata ka gaya wa Allah ya kawo maka hanya dubu kuma ya baka wurin kwanciya shine wa awana ya tattaro mu ya ba mu makwanci da yawa akwai wanda zaka ga bai da ma inda zai kwanta akwai wanda duk inda ta kama masa shikenan dabbobi za a gaba su da makwanci ai kawai da inda suka samu ne za su iya kwanciya bijimi sa rago akuya tinkiya zaki kura damisa duka a daji suke kai ku Allah ya baka nan gida ka kashe kudi a ɗakin da za ka kwanta malam miliyoyin kudi kai tayal kai katifa kai gado ka saka kayan sanyi ka saka kaza ka saka kaza da za ka ji daɗi in za ka kwanta duk wanda yana daga cikin awana ɗin ma'ana ka yadda Allah ne ya maka kenan wannan hadisin jama'a yana nuna mana mu yi wannan addu'a za mu kwanta sannan yana nuna mana kullum ka rinka cina ni'imomin da Allah ya maka yadda za ka kwanta bacci ka ce kai alhamdulillah yanzu yau gani a gidana zan kwanta ina cikin ni'ima na rufe kofofi na wani kuma a tasha zai kwana yau kwarai kuwa gani a gidana ina kaza ina kaza wani kuma wallahi a bayan bodin tirela zai kwana yau wani gaba ɗaya rayuwarsa a hanya yake kwana nawa nawa ne direbobi suna nan su da gidansu sai bayan wata ɗaya wata biyu kuma wai dole haka Allah ya aje masa rayuwar ya fita ya nema ɗin ya kwana a titi yau yana Lagos yau ya kwana Ibadan yau ya kwana a Kure yau shine Onitsha yau shine kaza ya tafi Maiduguri ya je ina ne ya tafi rayuwar kenan kuma wai hakan wai shine rufin asirin kai kwafa Allah ya baka sana'arka ka je kasuwa ka bude a zo a saya ba fa zuwa kake da lasfika ce jama'a a zo a zo a zo a'a kana zaune a zo a saya a saya ka samu abin da zaka ci ka ciyar da iyalinka ka gyara makwancinka ka zauna wuri mai kyau ka rufe ka koma cikin iyalinka wani kuma yawo ne sana'arsa ba za ka gode Allah akan wannan ba wani lemu yake dauke da shi gaba ɗaya lemon nan fa sai ka ba da naira ɗari biyu a baka guda goma sha biyu to duka duka lemon in ka irga shi akan farantin lemon watakila bai wuce guda hamsin ko guda ɗari ba in ya kai ya yawa sai ya yini yana yawo da wannan lemon duka duka cinikin da zai gaba ɗaya bai wuce dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar ba a wannan yinin a nan ne zai ce ya kai ɗari bakwai ya rike ɗari biyar ko ya kai ɗari takwas ya rike ɗari uku ya rike kaza shine wai sana'arsa yawo kuma shi ba zai yi je wani guri ya je ya zauna ba yawo yake kullum yana yawo na tambayi wani mai sai da lemo na ce wai kai lemon da kuke barewa idan ka zagaya baka sayar ba ya kake da shi yace ai malam Allah da sa insha Allah ta'ala kuma kafin daren yayi kuma kafin a kare kuma sai ga kuma an sai shi kuma eh bare da gaske masu lemo ba ku lura ba shi sana'ar su kenan wani yanzu dibino yake dauka ya ta turawa daga mai dibino a nan gurin ka ganshi a nan gadon kai wallahi ka tare da shi a birget wato Allah ya ba su kafa lafiyayya kwarai da gaske jiya nan <laughs> jiya da nake a bayan isha'i nake tattauna da wani ina jin ko ya zo ko bai zo ba alaisani nake ce masa alaisani a rinka motsa jiki kullum mota kullum a rinka dan motsawa yanzu ce yanzu ni da kai na ce wallahi na fi karfin ka ni din da kake gani na da yawa a masallacin na wallahi za mu zuba daga nan zuwa gidan murtala zan zubar da mutane da yawa ka gani da kyau na ce ka rinka motsawa ba fa alfahari bane ba dan ina yi yawa ba zan zo in zauna kafafuwa na su mutu haka kawai ba me aka yi aka yi wannan ya ce wallahi malam daga nan gida zuwa daga masallaci zuwa gida kafin na koma sai na jike kaf da gobe na gaji na ce ashe yanzu ba za ka iya zuwa tal'udu da kafa ya ce ina to yaya mutumin da Allah ya jarabe shi hanyar neman abincinsa yawo yake mai nama <coughs> mai nama da yake rike da shi a faranti yana zagayawa mai kifi kifi kifi kifi kifi mai kifin nan sai ka tarar da shi a mandawari in ka jima ka tarar da shi a can jambulo yana yawo haka Allah ya rubuta masa sana'arsa kai ko tikila sana'ar ka zuwa kake a gyara maka ofis ma sun je gyara ma ka zauna a ce alhaji barka da zuwa ce a kawo fayil din nan kawai sa hannu za ka rinka yi ka sa hannu rabi ka cinye rabi ka miƙa musu haka kake yi ya jama'a duk wannan yana daga cikin ni'imomin da Allah ya mana wallahi mu rinka tunawa da su in Allah ya ga dama fa sai ya mai da kai wallahi mai sai da allura da alfowa kuma dole ka ɗauke ta ga zagaya don ita zaka ciyar da iyalinka abinci to wannan shine hikimar kullun zaka kwanta hatta sana'ar da Allah ya ba ka rinka tunawa to shi ma din mai wannan yawon lemo akwai wanda shi ma kuma bai da shi kuma jiyan kuma na tambayi wani anan kuma na tambaye shi na ce kai kuma me sana'a kai ce wallahi malam bana komai to shi lemon ma bai da shi da zai siyar haka Allah yake lamarin shi ya jama'a so mu rinka tunawa da ni'imomin ubangiji tabaraka wa ta'ala mu taimaki kanmu don wannan shine zai kara mana kusanci da Allah bari mu dakata anan saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa ne daidai Allah ya shi ba mu lada na kuskure Allah ya rangwanta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.